Sahabi Isufu mai kimanin shekaru fiye da talatin yana da abubuwa da dama da ya saka a gabansa inda bayan da ya aiki a wani kamfanin buga ledodi a Najeriya ya buɗe sabon kamfaninsa wanda yake sarrafa leda. Nous disposons de Muna da injuna masu bajewa da wankewa da kuma injuna masu janyo ruwa da muke markaɗe lurodi. Kuma muna da injuna da muke yin gawayi wanda muke sarrafa daga ledodi. Transform la matière organique en charbon. Bude wannan kamfani yana daga cikin guri na kawo gudunmawa wajen kyautata muhalli da kuma samar da ayyukan yi. Da ƙarufa da kuma ledodi duka abubuwa ne da muke tattarawa domin fitar da ƙasa daga cikin tulin lododi kuma muna ƙoƙarin ganin cewa ba ƙone waɗannan ledodin ba. A fannin abin da ya shafi makamashi sahabi Isufu ya yi amfani da fasaharsa wajen sarrafa lododi da makamantansu zuwa gawayi Abubuwan da muke amfani da su su ne ganyen lemu, banana da suke faduwa daga uwayen itatuwan. Da muke tattarawa duka abin da ya shafi lododi da ganyen itatuwa muna tattara su ne mu haɗa su mu mayar da su gawayi maimakon amfani da ice wajen girki. Kenan wannan ya taimaka wajen kare muhalli. A cikin aikin dai sahabi Isufu ya fitar da fiye da ton 180 na lododi da yake sarrafawa. zuwa ƙasashen waje kuma wajen mutane 20 ne suke aiki a ƙarƙashin kamfaninsa sai dai rashin isasshen jarin gudanarwa yana hana kamfanin bunƙasa a cewar bubakar mai riga Matsalolin da muke fama da su shine rashin kama muna, wanda wannan aiki yana taimakawa wajen tsabtace birni da kuma samarwa matasa aikin yi. Daga yanzu ledodi sun daina zama hadari inda ana iya yin abubuwa da dama. Sai dai duka da matsalolin da suke dabaibaye tafiyar kamfanin Sahabi Isufu gurinsa shine bude babban kamfanin koyar da aikin na sarrafa ledodi kuma yana da gurin bude kamfanin sarrafa ledodi a cikin duk dukkanin sassan ƙasar Nijar. Sahabi Isufu dai ya bambanta da sauran 'yan hada-hada inda ya zama abin koyi wajen kawo ƙoƙarinsa akan kare muhalli.